da farko ina so in gaya mai girma gwamna ya gode wa Allah saboda duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya magana a kan shi ya ce ko cikin 'ya'yanka ka kyautata wa mata kuma ka kyautata wa matanka mata to gwamna ya cika wannan ka'idar saboda haka ni a tunanina ni a tunanina gwamnan jihar Katsina bai da matsala musamman da mata yan uwana duk wani wanda namiji zai ce wai yana tare da gwamna barin mata ne wallahi mu muna tare da shi ɗari bisa ɗari duk wani abubuwa da suke faruwa a jihar katsina setop ne wanda da yardan allah muna nan muna addu'a sai mun ga bayan shi kuma ina ba mai gwamna shawara cewa ya koma ɗaki ya kwanta wallahi mai isa mishi duk wanda ya ce bai yi da shi to mun yadda ko gobe a ja daga da mu da su wallahi za su gani kuma ina ƙara ba mai eh, girma gwamna albishir cewa mu matan jihar katsina wallahi ko mu dubi muka duba sai mun ce Allah ya mishi albarka ba dan komi ba saboda kowace ta bude bakin ta zaka ga hakorin maka mu ba mu san dadin gwamnati ba sai lokacin shi duk da yake dawa mu kai, amma mu san gwamnati yanzu mun san abin da ake kira gwamnati mun san ko menene gwamnati duk matan da suke jihar katsina babu matan da za ta ce yau ba a taba taimakon ta a wannan gwamnati ba dole ta yi addu'a musamman wannan yan gudun hijira duka matsalolin da aka samu na gudun hijira a rayuwa mata aka ɗora su saboda an kashe mata mazajensu an kashe 'ya'yansu kuma 'ya'yan nasu wa'inda aka kashe wanda za su nemo wani abu su taimake su kaga in ba dan gwamnatin aminu bello ba da an sha wahala saboda ai an yi yan gudun hijira kala kala wanda mata suka rinka shiga cikin gari suna neman abin da za su ci da inda za su kwanta yanzu ko an yi musu masauki ga katifa ka kwanta da kai da 'ya'yanka ga abincin da zaka ba su ita mace ba abin da take bukata a rayuwa illa yanda za a yi ta kammala 'ya'yanta wuri daya to alhamdulillah gwamna ya biya mana wannan bukatar ya bamu to yanzu me muke da saura tsakanin mu da shi sai mu ce Allah san barka duk wani wanda yake da tunanin cewa ko a ina yake a duniya zai taɓa eh, gwamnan mu wallahi tallahi mu mata sai mun ga shi ba ma sai mun nemi wai maza ba mu ce su zo su mana tariya mu kanmu mun isan mishi ko shi wane ne wallahi kuma ina ƙara gaya mai girma gwamna wallahi mu yanda matan katsina muke son ko kuɗi ba masu haka saboda duk abin da ake yi a duniya kai mana ina ƙara roƙonka ranka daɗe yanda mata na na lokal gama suke zuwa irin wannan tarurrukan mata na nawa wallahi suna son su ganta dan ka dai ai musu alfarma su zo su ma dan su ganta kawai su ji daɗi saboda duk mace da ganta a jihar Kaduna ko kitawa kai tana jin daɗi ba don komai saboda tsananin alherin ka ya mai girma gwamna abin da kake wa mata ka ƙara shi ɗari bisa ɗari mun gode mun gode mun gode kuma duk abin da kake nema a rayuwa ko yaƙi ne na ka ta so mu yau da ana zuwa a yaƙi wancan yan boko harafin wallahi da mun je mun maka maganin su to matsalar ba a yi sai mu sojoji kuma ina ƙara baka ina ƙara baka tabbacin cewa wallahi wallahi duk wa'annan mazan da ake da suke tunanin cewa kana son su shakabe mata su ne soyayyar gaskiya wallahi muna son ta. kuma ina ina ƙara gaya mai girma gwamna ka rubuta ka ajiye ko mutu ko wani nawa ya mutu ciki wallahi tallahi ƙarshen gwamnatin ka sai an yi alasan barka duk abin da ake tunani za a samu a ƙarshen gwamnatin ka wallahi Allah ba zai bari a taɓa ka ba saboda duk abin da ake so a rayuwa shugaba ya yi kayi ka taimaki talakawa ka taimaki waɗanda kake tare da su ka ja waɗanda suke nesa ka taimake su ka taimaki na ƙasa ka taimaki na sama ka taimaki na dama ka taimaki na hagu saboda haka kai baka nuna kana son wani abu ka ɗauke shi ka ba mutane duk mutanen da suke nan mutum a cikin ciyamomi waɗanda suke na jam'iyya na APC babu wanda bai je aikin haji ba ba a taɓa gwamnati irin wannan ba haka cikin women leaders ciyamomi na local government babu wanda bai je haji ba haka kuma ciyamomi na eh, kuma leader na local government wallahi dukkan su ɗaya ne ba su je wanda muke fata da bana an gama ba don corona nan ba da aje ba yanzu kawai abin da ya rage saura eh, kuma Lida na ward su muke so a taba su ma Allah ya baka iko kafin ka sauka ka ƙara wanke su da hakorin maka wanda ko wani muka duba sai mun ce Allah ya san barka salamu alaikum wa alaikum assalam